بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan rana a wannan masallaci na madina da ke labor office gilimin a nan garin jos da muka saba karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka muktasar min hajjil kasudin na ibn kudama alaihi rahmatullah kamar kowane mako yau ma allah madaukakin sarki ya kaddari mun dawo kuma muna majalisinmu na hamsin da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan da ula shekarar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1439 wanda ya bamu ashirin ga watan ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 sha tara ne bu? na sha tara sha tara 2018 ko? Eh, sha tara ga watan ɗaya ko miladiyar annabi isa alayhi salam 2018 to Allah ya mana muwafaka har yanzu na kan babin da malam yace faslun fi bayani ma alal insan li akhihi min al haƙoƙi da ya kamata eh, suke kanka da ya kamata ka wanzar da su ga abokinka ko ɗan uwanka musulmi da zamantakewa ta musulunci ta haɗa ku ko abota mun karanta haƙƙi na farko da ya yi bayanin biya masa buƙatu muka yi bayanin darajojinsu guda uku sannan muka yi bayanin haƙƙi na biyu wanda na biyun da na uku kusan da na hudu ma duk abu ɗaya ne ya shafi matsalar harshe ya ce abin da ya shafi harshe akwai inda ya kamata ka yi shiru bai kamata ka bayyana ba shi kuma kala biyu ne ne kala na farko a ciki shine haƙƙi na biyu da ya ce ka yi shiru a kan aibobinsa yana da aibi kala-kala matsaloli kala-kala da ka sani nashi to ba wai daidai ba ne ka rika faɗan wannan aibin a gabansa ko kuma in baya ne wannan shi ya kai mu ga eh, faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ya tabba ba'dukum ala ba to kada ka ci naman dan uwanka riba kenan annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana me riba zikruka akhaka bima yakra ka gaya wa dan uwanka abin da bai so har wani yace to in yanda gaske ne fa abun sai yace to ai inda gaske ne to shine riba din in ko ba da gaske ba ne wannan cin mutunci sunansa da tonan da kuma jingina masa abin da ba na shi ba to so da haka ashe ka gaya wa ɗan uwanka abin da bai so ko da yana da shi bai dace ba ko a gabansa ko ba a gabansa ba so na biyu kuma shi ma shiru ne shine ne ka yi shiru akan duk abin da ka san an kulli ma ya abin da ka san bai so ko da abin kuwa ba aibi ba ne amma dai bai so wani ya sani wancan zai iya zama aibi ne da ka sani amma wannan ya ce an skuta an zikri uyubi aibi ne wannan amma na biyun ba aibu ba ne amma bai so a sani la'alla wani zai yi alkhairi zai ma wani alkhairi ya ji labarin wani bai da lafiya ya ba ka kuɗi ka kai masa don ya yi jinya a gidansa da yunwa ka sai abinci ka kai ko na makamancin wannan wanda sirri ne kamar yadda magabata wani yake cewa kamar yadda in ka ɓuya kai laifi ba ka so kowa ya sani to yi ƙoƙari ma alkhairanka kar wani ya sani wancan aibi ne kai baka so mutane su sani to magabata sun fi ɓoye alheri don ba sa so wani ya sani tsakaninsu da Allah suke yi yawan iyama suke bukatan Allah maɗaukakin sarki ya biya su wanda mu yanzu za ka samu mutum komi kankantar alkhairi yana kokari a sani shi ne dole sai an ce masa mutumin kirki ko da ba na kirki ba shi yasa kuma kafofin yada labarai kafofin social media nan suka cika musamman facebook shi ya fi cika da barna wajen yada riya da yawa mutum zai aikin alkhairi zai zo ya nuna mutane ko ibada ne ka duba girman aiki irin na ibada wani sallah ma in zai yi zai dau hotonsa a masallaci gashi a masallaci to kaga abu ya lalace ke wani ya je umra gashi a masallaci annabi wani ya je dawafi ga mu muna dawafi wani ya je arafa ga mu a arafa kuma duk baya ganin riya ne shi dai yana ga wani zamani ne a san cewa shi ma ya shiga zamanin to shedan ba inda baya ne. kuma al-yahud ba hanyar da ba za su bi ba na su lalata maka aiki kai kana ganin sa hayyin huwa inda Allah azim a wajen Allah abu ne babba to idan mutum kana tare da shi haƙƙi ne da ya kamata ka bashi ka kiyaye bakinka watan wajen furta abin da bai so ba kuma lallai ya zama aibu ba yace an kulli ma yakra illa idza wajaba alayhi nutq sai dai in ya zama maka wajibi ka furta yace fi amrin bi ma'ruf aw nahyin an munkar wa lam yajid rukhsatan fi sukut yace ya zama wajibi ne a akan ka naka umurce shi da yi wani alkhairi ko kuma ka hana shi aikata wani barna ta inda shiru ba zai yi amfani ba a wajen dole sai an sani da Allah yana so yi wani alkhairi a idan jama'a kuma bayan da za a yi ku keɓe ko bayan da za a yi ba a sani ba to ka dan ka yi shiru damar ta wuce bai yi ba to ba laifi don ka bayyana masa kuma yayin duk da bai so a sani yayin an sani Allah ya san abin da ke cikin zukata to saboda haka irin wannan babu laifi kuma mun karanta a littafin mu'adabul mufrad maganan giba an yadda ka yi don amur bil ma'ruf ko istifsar misali kana so ka yi tambaya akan laifin wani to kana iya tambaya kamar yadda akan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne abu kaza da kaza to ko da laifin wani ne ka san me yi amma dai baka ce wani ne yayi kaza da kaza ba amma dai ka yi tambaya la'alla yana wajen kana so a ba da amsa ya ji ya san laifinsa to in ka yi wa da wannan niyya ya shiga babin amru bil wallahi anil munkar fa inna muwajahatahu bi zalika ihsanun ilayhi fil ma'na yace ka fuskanci mutum ka gaya masa wani abu da zai yi na alkhairi ko ka hana shi wani abu da yake yi mummuna ko da bai so a gaya masa wannan ka kyautata masa ne ta fannin ta bangaren ma'anar amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar malai ce wa'lam annaka idza talabta munazzihan an kulli aibin lam tajid yace ka sani fa wai in kana so ka ce barin taci a cikin mutane in samu mara aibu mara laifi to fa ba za ka samu domin babu ma'asumi a cikin mutane kowa mai laifi ne sai dai abin da ake so kullum in alherin mutum yarin jayi barnarsa to ɗabi'a ta farkin ahalus suna, suna kau da kai daga barnar tashi amma ɗabi'ar khawarij su kuma duk alkhairanka daga sun ɗan ɓuncino wani matsalarka ƙwaya ɗaya to sai ta rusa dukkan alkhairanka yanzu an samu wasu matasa ba su jima da bayyana ba su ma Allah ya kiyaye yaduwarsu su kuma suna bibiyan manyan malaman alu suna suna binciko wasu 'yan ƙananan laifukansu suna tallata su da cewa sun ma ridda a kan laifin kuma su ma 'yan bidi'a ne akan wayannan wa'annan laifuka ƙanana wanda kamar zamanin sahabbai ne inda za ka ji laifin wani sahabi to a yanzu kuma ka ɗora shi a cikinmu sai ka ga me wannan ma ba a lissafa shi a cikin masu laifi to masu son kuma zagin sahabbai su kuma irin wannan su ma suke bi ta tatabbu'ul atharat ka rika bin kananan laifuka na mutum kai baka duba alkhairansa to mutumin da bai da laifi kwata-kwata a duniya babu shi sai annaba kuma yanzu babu su su ma kuma malaman tauhidi sun ittifaki cewa suna iya yin ƙananan laifi sai dai layu dawa muna alai ba sa a kai kuma Allah subhanahu Ta'ala yakan musu ilhama na su tuba su gyara to su ma kenan to koma bayan su kuwa suna iya yin laifi to a ɗabi'a ta mutum shine ka rika duba mafi rinjayen alkhairansa kuma baka san shi ba kwata-kwata yi masa zaton alkhairi hatta ya tabayyana minhu khilafu sai in saɓanin wannan ya bayyana masa Allah ya sa mu gane wannan so da yawa za ka gana ta da jijiyar wuya a kan wani ko kuma matsalar wani wanda in ka bincika ba laifinsa ba ne ma ba ma ɗabi'arsa ba ne a kuskure aka samu ya aikata wannan kamar yadda wasu suke wa littattafan fiƙi kuma fassara wani iri daban wanda babu adalci kana iya karanta littafin fiƙi wani lokaci irin su alari shimawi da sauransu kaga wasu kurakurai to wannan abin da ya kamata ka yi ka nema wa masu shi uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin har ga Allah wayannan malaman ba su yi littattafan nan da niyyar ɓadda mutane abin da suka yi niyyar shirya ne to amma ba lalle ba ne ka nufi shirya a dace ana iya samun kuskure a tafiyar da suka yi don an zo gabar da an samu kuskure kuma kuskuren ana ɗora shi ne a mizanin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan kamar yadda mai ashmawi yake cewa yana daga cikin makaruhan sallah addu'a'u baina takbir wal qira'a kai addu'a tsakanin kabbara da karatu makaruhi ne kuma ga gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har abu huraira yake cewa ya rasulullah nakan ji kana yin shiru dan kadan me kake karantawa ne ya gaya masa du'aul istiftah to annabi zai yi makaruyi ne kuma wannan malamin zai san annabi ya yi kuma yazo ya ce makaruyi ne kaga sai ka mai uzurin bai sani ba ne kuma dan bai sani ba bakon abu ba ne. bane sayyidina Abubakar annabi yana yin fatawa bai santa ba ya zo yin wani abu ya yi saɓanin wannan a ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu kaza da kaza ya yi hukunci saɓanin wannan kuma gashi suna kusa-kusa close friend ɗinsa ne har ma yake cewa laukuntu kuntu muttakhidan khalilan lattakhastu ababakrin khalila da zan dauki wani bada'i da na riki abubakar radiyallahu an? sai dai ni khalilullah ne ni Allah ya rike ni khalil to ba zan riki wani ba kuma to wannan dai gabar tana nuna maka cewa ana ba mutumin da zaka samu a doran ƙasa da bai da kuskure kullu ibn adam khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabun kuma ya zo cikin hadisi cewa in ba don kuna zunubi ba kuna neman gafara to da Allah zai kau da ku ya zo da mutanen da za su yi zunubi kuma su nemi gafara kenan ɗabi'a ne na ɗan adam ya kuskure so da haka in ka ce barin bincika waye bai da laifi a duniya mala ya ce lamtaji. wa man ghalabat mahasinuhu ala masawihi fa huwa al-ghaya yace wanda alheransa suka rinjayi barnarsa to shine manufa kawai shine manufa a abota wannan ina zaune da shi ina kyautata masa zato mafi yawan abubuwansa na alkhairi akan samu ƙanana yau ya kauce dan dawo da shi nima ya kauce dawo da ni to shine abota ta gaskiya amma a ce ba ka yi kwata-kwata ba zai yi ba ko a lahira abin da ake dubawa kenan ko a lahira abin da ake auna ke mai amfanin a ɗora abu ayyuka a kan mizani a ga waye zai ja wani ba wai wanne ne babu ba kwata-kwata kaga ko an je lahira akan dora munana da kyawawa in kyawawan sun ja shikenan ka shiga aljanna in munanan sun ja kuma shikenan mutum yi wuta Allah ya kiyaye to in a lahira za a yi haka to ina ga a duniya qala ibn al-mubarak ibn al-mubarak yake cewa al-mu'min yatlubu al-ma'azir shi mumini kullun neman uzuri yake in ka mai abu nema maka uzuri yake duk abin da ka yi kuskure ka masa ganganci ka yi farko zai ce ka yi kuskure a la'alla ba ka sani ba anya kowa ne da za a zo a gaya maka zancen wani ko ka ji wani ya faɗo wani abu a kanka za ka so tunanin anya ne ɗin ku yake nufi anya ko ba ni ba ne ba wani yake nufi ba a ko dai baka ji abin da kyau ba to mu yanzu wani na zuwa yana gaya maka ke ai da ganin sa zai aikata baka ga san da yazo baka ga wani kallo da yamin ba ni na sa akwai wani abu to kaga kenan kai tinkan ma a gaya ma shi dan ya dasa maka wane abokin gaban ka ne ko kuma wane yana jin haushin ka to shi dan dama haka yake yana jefa gaba cikin al'umma inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha shedan manufarsa kenan kullun ya sa muku gaba da jin haushin juna sai ga matsala kankanuwa da bata taka kara ta karya ba an yi shekaru ana gaba a kanta Allah ya sauwara wal munafiq yatlubu sallat shi ko munafiki kullun ina laifinka yake ina ka yake musamman in shi mai laifin ne shi sa masu hikima suka ce ah, wanda laifinsa yayi yayi yawa ya zama shi kullum a cikin laifi yake sa'ad zununuhu to zatansa kullun kuma mummuna ne in dai mutum mai laifi ne to zatansa da kai kai ma ikonsa ne <coughs> Allah ya sauka قال الفضيل أي بن عياض الفتوة an عن زلات الإخوان mana jaruntaka ka nuna kai jarumi ne ne ka zama mai afuwa in yan uwanka sun malafi shine jaruntaka ne kuma yake nunawa a wani gefen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake laysa shadidu sura'a ba jarumi ba ne mai kada mutane a wajen yaki wannan ba shi ake kira jarumi an zo ko kawai a ce ba wanda ya taba kada ne, ce ba wannan ne jarumi ba ashadidu man yamliku nafsahu inda ghadab shi jarumi ko mai jarunta shine mai iya kame fishinsa mai iya danna zuciyarsa lokacin da abun fushi ya zo masa wani abu ya zo ya daga mai hankali zai iya hakuri zai iya dannewa to Allah ka bamu dacewa wa yanbaghi an tatruka isa'ata adh bi akhik ce abin da ya dace a rayuwarka na dan uwa na yan uwantaka na musulmi ka daina mummunan zato ga abokinka wa an tahmila fi'lahu ala al-husn mahma amkan duk abin da zai ma yi kokarin mai da shi mai kyau duk yanda zai yi kai kokari kaga cewa abun nan mai kyau ne وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ina jan kunnanku da ku nisanci zato zato shine mafi ƙaryar magana Wana ji abin da za ka yi ya zama kara da garanti saboda haka allah maɗaukaki sarki ya ce inna ba da zanni ismu ya ce yawanci mafi rinjaye ko kuma wani shashin wani zato zunubi ne kuma a wani waje aka ce a zannu zambun ci shi zato zunubi ne bai kamata ka rika yinsa ba domin zato yana nuna shakku na mu'amalar ka da mutum yana da kyau ka riga kyautata masa zato muka ce eh, al'aslu fil muslim albara'a abin da asalin musulmi shine kubutacce ne shine ma'anan kuma al-muslim wanda ya zama kubutacce daga dukkan sharri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na gari shine wanda 'yan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin bakinsa ka kaga ashe idan bai cuce ka da hannun ba bai cuce ka da baki ba da wata mu'amala da za ku yi dai kawai farkon ganinsa kar ka fassara shi ya zo cutar ka ka fassara shi mutumin kirki in ya bayyana saɓanin wannan kuma shi kenan shi wa'alam anna ya yad'u ila tajassus al ce mummunan zato yakan sa ka fara bincike kan abin da kuma ba a so ka rika bincike duk yanda ga mutum ya gilma saboda mummunan zato sai ka rika laliban me ya je yi a nan me yake yi me ya shiga yi nan karfa ya ma barna kar ya ma kaza shi yasa ayar da ta ce inna ba'da dhanni ithmun aka zo da wala tajassasu sannan wala yaktab ba'dukum ba'd yace wa anna sitra al-uyub wa taghaful anha shimatu ahli din yace suturta laifi da kauda kai daga laifin amma kai kaman ba amma ba yace wannan alama ce ta masu addini sifa ce ta masu addini ado ne na masu addini wani da yawa za wani so da yawa zaka ji ana cewa ka'awa ne shi kan ba ruwansa shi duk abin da zaka mai ma baya gani kuma duk abin da za ka mai ko a zo a gaya masa sai ga kawai ya yi murmushi ya wuce bai damu da shi ba bai sa shi a kansa ba kuma sai ga kullum yana ci gaba kai ta masa kai ta masa baya raguwa kai kuma ka kasa ci gaba a hakan kuma ka kasa ganewa ka dina galibi za ga wani haka Allah ya masa ka ji ana na akwai hakuri to kai me zai hana ka sifantu da shi ka koyi da shi sai dai ka zauna kawai kai ta faɗan cewa wani akwai kaza wani akwai kaza sannan malam yace wa'lam annahu la yakmulu imanul mar hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wannan hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani cewa imanin mutum bai cika fa sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wal aksu bil aksi kuma Mana sai ya ki wa kansa abin da yake kiwa dan uwansa amma an fifita so domin shine abin da mutum yusiru nafsahu alai shine abin da mutum ya fifita kansa da shi abin dadi abin ci gaba abincin nasara mutum nawa ne za a zo da wani abin da ba zai ishi jama'a ba ya ce ya haƙura a bawa ne wannan sai tarihin sahabbai kamar yadda malai ba mu labari ya ce yake nuna mana eh, yadda mutanen da suke ana baka sifarsu sai kaga anya mutane ne kuwa saboda yadda suke wajen fifita wani a kansu mutum yana da bukata yana ganin dan uwansa kawai sai bashi domin zai fassara cewa Allah ya fi ni bukata amma kai yanzu ka samu baka ma so a san kana da shi mun sha ba da misali da azumi yanda mutanen madina suke karrama mutane muka ce munan yanzu wani ya sai binan naira hamsin ma bai so a sani ya dura shi a aljihu kawai yana dan ci ba daddaya har ya kare bai ba kowa ba Allah ya sauka kuma ana magana aljanna ce Allah ya samu a ciki a <laughs> Allah ya samu dace to yanda ake so ka so dan uwanka abu to ka ki masa ma wannan abu yanzu inda abu ne misali ake rabawa layi layi ana zuwa kai ka ɗauka wannan ya ɗauka inda za ka zo kan naka ka gabai da kyau inda yanda za a yi ka zami wani ya ɗauka sannan daga baya kai ka ɗaune kyan za ka yi kai wani an ba shi abu kai mawa ne ya ga cewa wanda aka ambaci wanan da shi ya fi nashi kyau kan ya kai sai ya canja misali yanzu a ce sallah ta zo wani alhaji ya baku shaddoji kai ya baka yadi biyar wannan yadi biyar amma kala kala ne amma kai da aka zo kan naka sai aka baka fara da aka zo kan na wani sai aka bashi wata kala daban sai kai sha'awarta to in ba sa'a ban ka tashi kaiwa kai farar zaka bashi shi kuma tunda kyauta ne shi shikenan zai yi godiya kawai to kaga kai anan ka cuce shi ba kai abin da ya dace ba inda la'alla ka je ka nemi shawararsa la'alla kuma a samu ransa ya karkata ga farar kaga sai zama ka ci halal halalan tayyiba kaman kudi ne ka tsinta misali ka nemi mai shi ka bashi ya ma tukwici cin tukwicin nan ya fi ma kwanciyar hankali da ka ci mai yawan Allah ya samu dace to ala kulli hal dai kada ka riƙe hadisin la yu'minu ahadukum dan kawai ka mora wani kaga ya zo ya ce ma la a hadukun to ya ga wani abu da zai mura a gunka sai ya tuna maka da la a hadu wa aqallu darajati al-ukhuwa an yu'amila akahu bima yuhibbu an yu'amilahu bihi yace mafi girman darajar yan uwantaka ta musulunci shine ka mu'amalanci mutum da irin abin da ka san zai ma in ya ma ba damuwa kaga in ka san zaka masa abu ya ji haushi ko in ka san za a maka abu ka ji haushi bai kamata ka wani ba wani yana da san zolaya misali to ka ajiye ta a inda ya dace la'alla za ka yi a inda bai dace ba ka fahimci wanda kake wan bai so to me ya kamata ka yi sai ka daina kai ma domin kai ma zai ma wata rana a wani yanayin ba za ka so haka ba wala shakka annaka tantaziru min akhika an yastura auratak wala shakka annaka tantazir min akhik an yastura auratak wa an yaskuta an masawik yace la shakka mutum ba makawa kana so a ce in kai laifi abokinka bai bayyana shi ba domin yau in kai laifi a ce wani amininka ne ya je faɗa ko wani abokinka to za ka yi mamaki sosai wani yanzu duk yanda muke da shi bai ce ga abu zana wa ya koye ba amma shi zai je faɗa kuma ya yi shiru in ya ga laifinka falau zahara na minhu ziddu zalik ishtadda alai da za ka ga akasin wannan zai ma zafi to fa kaifa tantaziru minhu ma la ta'zumu alaihi lahu kai ya zaka rika jiran abinda kai baka kokarin ka masa shi kai baka kokarin rufa masa asiri to kai ya zaka jira ya rufa maka ashe kamata dinu tudan yanda kake yi haka za a ma wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa ma jaza'u al-ihsan illa al-ihsan to saboda haka in kana so a kyautata ma to kai ma kai kokarin kyautatawa wa matal tamasta min al-insafi ma la tasmah bihi dakhalta fi qawli Allah ta'ala الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون yace duk lokacin da kake neman a maka adalci a abin da baka kamo hanyar a maka ba to kana cikin waɗanda Allah ya aibanta su malam ya kamanta su da masu awun da in sun je sun yi awu suna siyowa da kyau in sun zo sayarwa kuma ba sa sayarwa da kyau ma'ana ka siyo da arha ka sayar da tsada ka siyo da mudu mai kyau ka sayar da mudu mara kyau to kana tunanin Allah zai maka sakamako mai kyau wallahi ba zai maka ba domin Allah yana mu'amalantar ka da irin abin da ka mu'amalanci kanka da shi duk da cewa wa afuwa an kasi Allah yana yin afuwa fa da yawa akan laifufukan mu amma wani sai ka samu duk da afuwan da Allah yake yi masa to sai ka samu kuma laifufukansa sun danne wasu afuwoyin har ya shiga cikin wahala yace wa man sha'u taqsir fi sitril awra yace wa man sha'u taqsir fi al awra yace mabubbugar gazawa shine in ka kasa iya rufe sirrin abokinka to anan ka kure wajen gazawa tsakaninka da wani yayi laifi ka kasa iya rufe masa wannan sirrin to ka gaza wal madliyu bi kashfiha al hiqd wal hasad wanda kuma zaka ga yana jin dadin sanya yada to galibi wanda ya sifantu da alhikdu walhasad alhikdu kyashi walhasad da hasada wani yana kyashinka saboda kafi shi wani yana maka hasada saboda kafi shi domin dama hasada shine kai kokarin ni'imar da wani yake da ita ta kau mafi munin ta shine ta kau kawai a rasa kai ka rasa shi ya rasa shine mafi munin hasada irin wacce iblis yawa annabi adam alaihi salam ya dai fito daga aljanna da ya fito ne a sa iblis a ciki kaga za ce da dan dama dama ba a samu wani ya rasa ba ne to kaman kai ne kai fatan kudin wani ya kare ko da kai ba ka da shi mu zama ɗaya dai to ba hasadan da tafi wannan amma da za ka yi ina ma ni in samu shi ya rasa to ba mamaki in ya rasa kuma ya amfana da kai ai amma ka rasa ya rasa to wannan ya fi muni kuma ana samun mutane da yawa haka kawai don kafi shi wani abu na duniya ya rika fatan ina ma ka rasa ina ma ka dawo iri na bai san kuma ne zai in za a dawo hakan ba jin matsala ce bayan da za a yi a rayu iri daya da wane da wane girman su daya ilmin su daya kudin su daya komai na nasu daya ga rayuwar ba daɗi duk da cewa mun fi son haka wani lokaci shi sa za ga wani lokaci wani mai yawanci za ka iya samu wa ga wani yana da kuɗi amma shi yana ƙyashin wani talaka ya zo ya more shi ko da ko Allah ya haɗa talakan da yasa na wajen su aure sai ga shi yana ganin akan me zai auren mai da A akan me ya more wai wai wai wai wai in sai da akuya ta ta zo tana ci min dangan gida hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya kyauta saboda haka yana da kyau mutum ya rika sanin me ya kamata ya yi kuma me ya kamata mu kasance alhaji wannan wayan naka yana confuse mu ba mana ya ce wa'alam anna min ashaddi asbab yau mai sha'ud taqsir fi sitri fi sitri al'aura na'am wal maghribu al hikdu wal qasd na'am muna magana a kan cewa kyashi eh, da hasada yana daga cikin abubuwan da suna taimakawa wajen me wajen mutum ka ga ya tona asirin wannan ya ci mutuncin wannan saboda kawai ya fi shi Allah ya kyauta ya ce wa'alam anna min ashaddil asbab li isarati al wal hasadi bainal al-ikhwan al-mumara yace ka sani yana daga cikin mafi girman abin da yake haifar da kyashi ko hasada tsakanin yan uwa harkar bincike da lalibe ka rika bincike a kan mutum me yasa yake kaza ya ake samu kuɗi to wannan ka ji hanyoyin da yake samu ko kuma irin arzikin da yake da shi la'alla kai abin da ka sani ma na zahiri in kai bincike kai sai ka ga ai abin ya wuce nan to sai ka ƙara jin wani gilli a ranka saboda kai ya aka yi bai samu baka samu wannan hanyar ba ya aka yi abu kaza bai samu ba so me ya kai wannan yawan kwakule-kwakule irin naka to ba a so ka yawaita wannan shi yasa da Allah subhanahu wataala eh, yi bayani na ashabul kahf da ya bayanin yanayin su da yanda suke Allah a ƙarshe mu yace ce fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada saboda in ka yawaita lalibe da bincike a kansu la'alla wani ya je kai ka ga wani kisa ko wani abin da ba shi ba so da abin da ya zo maka na zahiri musamman game da ɗan uwanka da ka riƙe shi aboki domin a kan wannan muke magana to ka fassara shi fassara mai kyau kuma ka bar shi a haka da zaran ka nemi cusawa kanka ciki in alkhairi ne ya bayyana maka akwai mai yawa ma da baka sani ba shi dan zai iya sa maka gilli mai tsanani a rai Allah ya kiyaye mu da hasada wala yab'asu alaiha illa izharu tamayyuz bi ziyadati al-fadl wal aql wal wa ihtiqar al-mardud alayh yace babu abin da zai kai ka binciken ya kai ka illa ka gane bambanci ka gane cewa ya bambanci na yake da nashi ta hanyar ƙarin falala ko ƙarin hankali sannan kuma ka riƙa ƙyashin abin da zai komo gare shi to saboda haka kaga bincike da kwakwa shine zai kai ka ga wannan yace wa mammara mara akahu faqad nasabahu ila al-jahl wal hum yace in dai har zaka yi wa dan uwanka irin wannan to kamar kana jingina shi zuwa ga jahilci ko kuma wauta wa au ila al-ghaflati was an fahmi shay'i ala ma huwa alai ko kuma rashin fahimtar abu ko fahimtar abu akasin haka wa kullu zalika istihqaq yace duk wannan kankan wato tauye haƙƙi ne da kaskantar da mutum ma'ana kenan duk mutumin da zaka yi bincike a kansa me yasa yake abu kaza me yasa yake samun kaza kaman kana wofantar da hankalinsa shi wato bai da hankalin da zai samu abu kaza a bai da hankalin da zai yi kaza ko ka ga yana ci gaba kana ƙoƙarin ka gane ya aka yi ko kuma ka riƙa ganin kai wannan ci gaban nashi shi a yanayinsa bai kai a ce ya yi wannan ba la'alla bai da ilimi mai yawa shi kuma arziki ba ruwansa da ilimi ko jahili in Allah ya tashi ba da ilimi ya ba ta tashi ba da duniya baya auna mizanin ba da ita ga mai ilimi ko mara ilimi mutum nawa ne suka tara dukiya in ka rubuta masa abu ba zai iya karantawa ba dole masu ilimin ne kuma suka zo suke wa dukiyar hidima shi da bai da ilimin kuma dole a risuna masa domin madarar rayuwar shi aka ba to wani idan bai da idan yana da ilimi kuma yana tare da irin wannan to sai ka ga hasada da kyashi ya shiga yana mai kallon raini kallon ya aka yi ne hanya kai ka dubuwa na ba kamar da iyamuri da bai da imani ya ce mai boni misdarot in ya ga wani irin ba ƙauye wani daga jaja ko ga ilimi ya ga kuɗi ya kalle shi ya shuru kai money miss the road mana kuɗi ya kauce hanya bai san inda zai je ba bai san abun kuma ba daga kirar bane ne shi Allah ba ruwansa a duniya la tusawi inda Allah shai duniya ba kowa bace a wajen Allah da iliminka da wayanka da basirarka kuma sai Allah ya barka da talauci wani ga ƙauyenci ga jahilci ga me ga tarin kuɗi kai akwai fa mai kuɗin da har yanzu ga kuɗin amma bai da kai su banki ba dan bai da banki ba suna nan dami dami a gida ya yadda ya rika ya yi labule ya gansu <laughs> ya fi nutsuwa da haka kai kuma ga signing ga komai ga kwakwa sisi <laughs> to in baka yadda da wannan ba ka yadda tsarin Allah ne aka, to dole kyashi ya shiga hasada ta shiga a gida sai ka ga an ciro wani a gida wanda shi da Allah a gidan ma ba a damu da shi ba zafin ba a damu da shi ba ma ya ba zama duniya wata ran kawai sai a ga ya shigo gari in ka ji gayu sun ce ya shigo gari to ai shi kenan. sai ga kuma manyan gida kowa ya zo yana cina alaka ta dada wani ya zo ma ziyara an da kuɗi fa sai an daɗe yana ma sharhi ka gane ta ina kuka ɗan makalu to duk wannan sharhin kuɗin kawai yake wa Allah ya kyauta to mafi alkhairi in wani ya fika kai na yan uwan annabi Yusuf su ma dai duk da sai da suka shawuya a ƙarshe suka ce kai laqad atharaka Allahu alaina ba fa dabarar da basu yi wa annabi yusuf ba karye kai sun hango alkhairin amma ya za a yi karye isa saboda haka suka ɗauke shi babansu ya ce karfa ku jefa shi a rijiya sai ba su satin amsa kawai suna tafiya sai suka yanke hukunci to mu jefa shi a rijiya shi ya sa malamai masu hikima suka ce ko me kake yi da mutum in ba shi ya ce zai ma abu kaza ba to karka gaya masa yanzu misali ka ga mutum kuna wata mu'amala da shi ko ka aike shi ko wani abu makamancin wannan <coughs> ka ce karfa aje a samo ragi fa ka kaboyi to kaga kama kila ma shi bai da wannan tunanin sai ka bashi wannan tunanin shi za ka ce idza kun tafi hajatin mursila fa arsil labiban wala tusidi in kana da buƙatar aike aiki mai hankali ba sai ka mai wata wasiya ba shi ya san me zai yi na alkhairi to haka kuma aka ciro shi a rijiya har ya zama sarki har yayi kaza ya zo ya musu alheri ya karrama su da suka gafa ba ba sarki sai Allah suka ce mai kai Allah ba ya bibita ka akan to da tun farko sun yi hakan ma sun hakura da yafi kamar yadda masu hikima suka ce law sabara alqatilu lamatal maqtul mutumin da kake cin haushi ka kashe shi inda ka yi haƙuri ba zai wuce lokacin da ka kashe shi ba cikin ruwan sanyi zai tafi to amma da yake ƙaddara Allah an ta sababu Allah ya ƙaddara kai ne sanadi Allah ya kiyaye to saboda haka duk mutumin da zaka yi wa yawan bincike yawan lalibe to abin da zai iya fassarawa kenan ka mai da shi wawa ka mai da shi bai san me yake yi ba wa kullu zalika istihqa duk wannan kuma kankantar da mutum ne da rashin mai da shi mutumin kirki wa huwa yughiru sadr yin hakan yana iya gurnuka zuciya wa yujibul muada sai sa kuma gaba ta shiga ciki wa huwa jiddul ukhuwa wannan kishiyar soyayya ne a yan uwantaka yan uwantaka ba ta son wannan yan uwantaka ba ta gamsu da wannan ba wannan duka haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin da ya kamata ka kiyaye na baki haƙƙin farko biya mai bukata na biyu na baki wajen rufa sirri kala biyu duk ya yi maganganu a kansu na biyu da na uku kenan na hudu kuma ya ce alal lisani bin ya ce haƙƙi na hudu da ya shafi harshe shine faɗan abu wancan ka ɓoye ka yi shiru kar ka bayyana kuma mun faɗi matakan ƙin bayyanawan to wannan kuma ana so ka bayyana haƙƙin ɗan uwanka ne ka fito da wannan abun fili a san shi fa innal ukhuwata kama taqtadi sukuti anil makruh taqtadi an-nutq bil mahbub yace kamar yanda ƴan uwantaka ta so ka ɓoye mummunan abu to tana so kuma ka bayyana alkhairin abu abin da yake na alkhairi na abun da za a so abin da za a ji daɗi to yana da kyau ka bayyana in an zo an tambaye ka game da wani abin da ka sani nashi na alkhairi ka faɗa bal huwa akhassun bil ukhuwa wannan ya kiya yafi kebantuwa ma da yan uwantaka anna man qana'a bis sukut sahiba ahli al qubur to wanda ya wadatu da shiru ai kamar zai abuci mamata ne mana tunda dukkan su ba magana shi yayi shiru su ma dama mamata ne to ba a san haka innama yuradul ikhwan yustafada minhum abinda ake so da ƴan uwantaka ku amfana da juna la yatakhallasa minhum ba wai ka nemi kubuta da su ba kai wani kana zaune da shi ne kawai dan ka san yanda za a yi kare cuce ka a'a abin babban nufi babban abin da ake so da ƴan uwantaka ku amfana da juna bahaushe da yake cewa wai in ka san halin mutum to sai ka sha maganin zama da shi to wannan ba in uwantaka bane ta musulunci ma'anar wannan shine fa kullum ka rika taka tsantsan da shi to shi ko kaga kenan ba sake jiki ba kuma maraba da abin da zai zo daga gare shi a yana da kyau eh, in ma zai zauna ma'anar za ta zauna to shine duk abin da ka san dan uwanka bai so ka guje shi duk abin da ka san yana so kuma ka kusanto masa da shi sannan ya zama abin da bai so din fa bai shafi addini ba a shi bai so ka ce mai lokacin sallah yi kaga wannan ba maganan ka rabu da shi a wannan kuma ya zama wajibi ka yi magana wajen amru bil ma'ruf zai shigo kenan li'anna sukut ma'anahu al'adha yace shiru ma'anarsa shine cutarwa ana an cutar da kai ka yi shiru ka cutar an yi shiru fa alayhi an yatawaddada ilayhi bi lisani yana da kyau ka rika nuna wa abokinka kauna da baki wata tafaqqadahu fi ahwalihi ka rika binciken yanayin sa in ka ganshi yau cikin farin ciki ka sani in cikin bakin ciki ya bata rai ya canje yanayi ka bincika ka gani in wani abu ne ya zo masa na bakin ciki ko damuwa kaifa tusallihi ya za ka yaye masa wannan damuwar ka tuno masa ba shi ne faro ba ka tuno masa an yi irinsa da yawa ya wuce in rashin lafiya ne ya damu ka nuna masa Allah yana nan kuma zai iya warkar da shi da dai sauran abubuwan da za su ba shi ƙarfin gwiwa wa ya tsalu amma arada lahu kuma ya tambaye shi abin da ya bijiro masa me ya zo maka me damuwar mai wani hali kake ciki yana cikin damuwa ta kuɗi kana da shi biya masa a baka da shi wani hanya za a bi kuma a samu rashin lafiya ne ya za a sai magani in yana da kuɗi a nema in bai kai ba a cika masa da makamancin wannan wa yuzhiru shughla qalbihi bi sababi kuma ka nuna damuwar ranka dan ya shiga damuwa ba daidai bane a ce dan uwanka yana cikin damuwa kai kuma kana farin ciki shi yasa ko da kai din kana cikin jin daɗi in dai shi ya samu damuwa to kar farin cikin ka kuma ya zo ya bayyana a wannan wajen yi ƙoƙari ka kame naka ka yi ƙoƙarin tausaya masa inda halin da a farin ka zai samu farin ciki to yi ƙoƙarin wannan in kuma bai ba alaƙa tsakaninsu to yi ƙoƙari ka ga dai ka sa masa wani kwanciyar hankali da nutsuwa misali a ce a makaranta kuki an yi jarabawa jarabawa ta fito kai ka ci shi ya faɗi yana faruwa ka ga abokai an fitar da result wani ya ci wani ya faɗi to kaga dai cinka ba zai iya raƙuwa da nashi ya ci ba bayan da za a yi a koma a ce to malam ni makin ɗina tun da ya yi yawa a ɗan ɗebi wani a bashi don dai shi ma ya fita daga damuwa a ba a wannan ana samun wannan a lahira ana samun wannan a wanda <coughs> almuttaqun da Allah ya ce to su za su zamanto masu taimakon juna yawan kiyama amma a duniya an yi jarabawa bai ci baransa ya ɓaci to kana iya bin hanyoyin da za ka yi ka sa masa nutsuwa la'alla a samu wasu ma da yawa da sun waɗin ka rika tuna masa ai gawa ne ma gawa ne ma to in ya ga suna da ɗan dama to sai ɗan nutsu domin alfitnatu idza ammat khaffat wai bala'i in yayi yawa ya zama gama gari to zafinsa sai ɗan sassauci in yanzu aka ce ka hwaɗe aka tuno maka wani ka ji shi ma ya hwaɗi ka ga wani wanda kake ga ya ɗan fika a ce shi ma ya hwaɗi can sai ka ji abin ah, ashe ma muna da yawa to sai ka ɗan ji ɗan dama dama amma an kai ɗaya ne fa to sai ka ga ya tawara min alƙauni <laughs> yana ɓuya baya so a gaishe min su ima bushira Allah ya sauka ويسأل عما عرض له ويزن شغل قلبه بسببه ويبقي السرور بما يسر بما يسر به ya bayyana ya fito da farincikinsa, cikinsa da abin da ya cancanta a yi farin ciki in wani abu ya samu dan uwanka na farin ciki ka nuna farin ciki in ya damu ya damuwa ya zo ka taya shi nuna damuwa to ba a son kishiyar juna ta shiga cikin wani yanayi وفي الصحيح من رواية الترمذي إن أح... إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سن أنك قيامة shi yasa ya zo cikin sunna in kana son mutum ka gaya masa inni uhibbuka fillah to kar ya zama kuma uhibbuka fillah kawai wani abu ya zama wani salo kawai na dai kawai ka faɗa kawai ni dai ina zuwa karatu na ji ma'anar uhibbuka fillah kawai in gaya ma kai in an ce ma me ma'anarsa baka sani wala Allah a ya zama har ga Allah ka fahimci wani mutumin kirki ne kuma ka ji kana son shi din da gaske to ka gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ɗayan ku ya ga ɗayan ku yana so to ya gaya masa wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina son wani yace ka gaya masa ya sani yace a yace to gaya masa ka sanar da shi kana son shi saboda mai saboda ɗabi'unsa a kasancewarsa mutumin kirki a kasancewarsa mai zuwa darasi wasu abubuwa ne na addini halinsa na gari ya sa kana son shi to ba laifi ka gaya masa kuma yayin da kake son shi to shi ma aka ce in aka ce ana son ka to kai ma ka yi wata addu'a madadin wannan sai ka ce ahabbaka Allahu allazi ahbabtani fi da kake so domin sa kai ma ya Ka kaga ɗabi'ar muminai kullum za ga tarbiyyar addini kullum akwai harkar addu'a wa juna a tishawa an kai a ce maka kalla kai kuma ka ce ya fi rullahu lana wa lakum ko ba wa yuslihu ku? kuna tafiya da juna ku yi sallama assalamu alaikum assalam duk wannan addu'a ne da kuke sarka shi a junanku in Allah ya amsa sai ga kun rayu rayuwa cikin nutsuwa Allah ya samu dace so da haka kai kokari duk wani abu da zai shigo da gaba da rashin jituwa ku riko a rika kokarin nisantar sa yace wa min zalika an yad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi kuma yana daga cikin kauna da soyayya da abota ka kira abokinka da suna mafi kyau musamman da sunan da ya fi so to anan sunan da ya fi so yana iya zama kala biyu wani zai ka samu ya ba kansa wani mummunan suna kuma yana jin daɗinsa yana son shi to kaga anan ba za ka kira shi da shi ba don ya yi karo da abin da Allah ya ce bi isa lismul fusuku ba da tur da mummunan suna suna na barna bayan imani da ana kiranka da wani suna mummuna to kai shigo musulunci a gyara ma ya zama mai kyau ai da yawa Eh, mun karanta a baya a adabul mufrad babin canji suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanza mu wasu suna wani sunan yayi kama da tsarkakewa a canja mashi wani sunan yayi kama da halaka a canja mashi wani sunan bai dace ba a gyara mashi duk wannan ya zo a addinance to bai dace ba mutum yana da suna mai kyau ka rika kiran shi da wani mummuna haka kuma bai dace ba shi ɗin ya sa wa kansa mummuna da ya fi jin daɗinsa abin da dai kawai ake nusar da mu a nan ne a kira mutum da sunan da yake so kuma ya zama suna mai ma'ana suna mai kyau in ko bai da kyau to ai kokarin nusar da shi munin wannan sunan <coughs> ba ka kira shi da shi kana jin daɗi cewa me ai haka yake so ba qala umar ibn al radiyallahu anhu thalathatun نعم ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليك يتي أبو أكو سنائي ونكي مكا كونر ƙaunar ɗan معناه يساك أو نتي كون tasfiya shine tace abu yayi kyau na farko tu sallima alaihi idza laqitahu kuna haduwa kai masa sallama to mu yanzu gaba ta yi tsananin da shedan ya sawwara mana wani ya ganka bai so ya ce ma assalamu alaikum wallahi wani da ya ce ma assalamu alaikum duk yanda za a yi ya kauce baka shi ba zai yi wani kuna tawa fa kaga alamun sa kanka an kara sai ka neme shi karaza ya yi sinikin ya yi wani wajen irin abin da abu hurera yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ba dan fashi yayi laifi ba bai so su hadu da annabi a shi kuma nashi tsabar jin cewa shi yana dauke da datti janaba ta same shi bai yi wanka ba yana ga kaman ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da janaban nan bai yi ba shi yasa annabi yana dan gafala an ankara ba sai neme shi ya rasa shi abu huraira na na hango ka kaman zamu gaisa sai na neme ka rasa sai ya ce wallahi ina da janaba ne lokacin kuma ni ba na so a ce na zo na zauna da kai ko har mun gaisa da kai a haka sai annabi ya ce ba sahaba abu huraira al muslimu la yanjus musulmi bai zama na jasa ko da janaba ce da kai baka kai bata mai da kai janaba bata mai da kai na jasa saboda haka ka daina bai dace ba to mu yanzu wani kawai sallama ce da annabi ya ce afu salama bainakum sallim ala man arafta wa man lam wallahi yana daga cikin sanadin da gaba ta yadu ta yawa a cikin mutane wani sai ka samu in abun duniya kuma zai haɗa ku zai manta da wannan da kun gama samun kowa ya kama gabansa shi kenan kuma wani kuma daga ya hango ka shi ya yadda kawai yana ganin ka yi kwada ma suna yawa ne wai kawai ya kauta kai daga assalamu alaikum to ya ce yawa ne ba sai amsa ba sai kuma sau sai hira sauransu kaga an tattara assalamu alaikum wa alaikum assalam an gefar da shi gefe wanda yahudawa da suka san sirrin wannan ba gabar da take zukatansu akan musulmai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya sallama nabi sallallahu alaihi wasallam yace yahudu ba sa muku hassada da tafi abu biyu ya da sallama da kuma fadin amin in kun gama karatun fatiha domin karshen fatiha Allah ya tsine ma al-yahudu wan nasara ka datar da mu hanya madaidaiciya ba hanyar waɗanda kai fishi da su ba batattu ba sai aka ce kuma ka ce amin to kai amin ma'ana kar ka shiga hanyar su su kuma kullun so suke ka zo hanyar su kullun so suke ka zama su kullun so suke ka bar musulunci ka kafirta tunda sun lalace shi fa ɗabi'a wanda lalacewa ta mai kanta ba fa burinsa ya shiri ba a burinsa ka zama irinsa iblis da ya taɓe ya gama taɓewa me ya ce an zirni ila yau fun? don me don ya ɓadda su wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum la'aqudanna lahum siratakal mustaqim duk wannan alƙawari ne da iblis yayi sai ya badda mutane amma dai Allah ya gurnuka masa cewa baka isa ba a gaban Allah yake cewa ya rantse yace na rantse da girman ka ya Allah sai na zaune musu hanyar da za su je aljanna Allah kuma ce wa izzati wa jalali la'aghfiranna lahum idza astaghfaruni in ko za su nemi gafara ta zan gafarta musu ka da su su nemi gafara kuma in gafarta musu ai ta yin haka saboda haka duk mutumin da ya lalace to burinsa ka lalace shi sa Allah ce wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara da yawa da yawa daga cikin alul kitab burinsu su mai da ku kafirci in za su iya hasadan min inda abu sai saboda hasadar ku kun rabauta da musulunci su burinsu yanda annabawa suke da yawa a cikinsu annabin ƙarshe ma wanda ya fi kowanne falala da daraja ya zama nasu da bai zama nasu ba kuma sun san gaskiya suka ce ba za abu ba kuma ya za a yi su masu bin a ɓadda su to haka ake ta tafiya saboda haka sai ka yi da gaske Allah ya samu dace yace yana daga cikin abin da zai tsaftace maka ƙaunar abokinka kamar sallama hukuhan wato wasu lahu fil majlis in yazo wuri kaɗan buɗa masa tafassahu an ce ku matsa ku matsa idza qila lakum tafassahu fil majal fafsahu yafsahu Allahu lakum ku buda sai kuma Allah ya buda muku to wani yanzu da zai shigo majalisin nan ana karatu ya dan samu gu ya ce ku dan matsa ba kowa yake so a matsan ba sai ka ga wani yana jin haushin kana sannan din ya baka zo da wuri ba an ka dan matsa ya zauna shikenan ba wani lokaci za a ja ba awa ɗaya ne an tashi to da haka in ka samu wuri matukar ba cutar ba cutuwa za ku yi ba in ya zauna to yi kokari ka matsa ya zauna kai ma kuma da ka zo in ka fahimci in na zo na zauna akwai damuwa yi hakuri. duk kowanne an ja kunnensa kai na wajen in ba za ku cutu ban an same ka an yadda ka matsa kai da ka zo in za ka takura an hana ka matsa ka ce sai ka zauna kaga kowanne ya kiyaye nashi za a zauna lafiya sannan wata tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ka kira shi da mafi kyan suna nashi saboda haka in mutum na da suna to kai kokarin kiransa da mafi kyan sunan da ya dace da shi duk wannan akan maganar magana ne ka faɗi abu game da abokinka karka ɓoye wai don ka sani karka yi kyashi ina ganin zamu dasa ɗaya a wannan gaba. domin gaban mun shiga lokaci zai dan ja mu rika kiyaye lokaci dai yana da kyau Za mu tsaya anan insha Allah ta'ala sai Allah ya dawo da mu majalisin na hamsin da uku wanda wannan kuma zai kai mu sati biyu masu zuwa babu karatu insha Allah so za mu yi juma'a biyu a jere ba karatu juma'a mai zuwa da wata juma'a so ta uku insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba da ikon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك